الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا النبي تقوي يا رجل 1434 ya kalenda alhijiriya na admiri ya tafi goyi beniya ya tafi tuncin ne 2013 kalenda miladiya na insha Allah ta'ala ya cewa da kasin ya jiri wani kafin hadithul muyassar annasa li kulli muslimin wa muslima ya shekha amur abdulmuni misali muna shafi ne da page 47 shi ba da guta ba ko al'aniyatu asulu na daga ya ce hukunciyar egoji wani wadda ne egoji al'asulu fi istikdamin awani alhillu yanayi asali ba amfani jibe egoji na wọ́n á bọ̀ ọjà àǹfààní bíi páàlù wọ́n á bọ̀ ọjà àǹfààní bíi fọlọ́pẹ́ wọ́n á bọ̀ ọjà àǹfààní bíi róòbẹ̀ wọ́n á bọ̀ ọjà àǹfààní bíi ẹ̀gbọ́n katakọ́ náà tọ́ ni wọ́n á bọ̀ ọjà àǹfààní bíi kíyàn ẹ̀mọ́ngarẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ atákì yìí wo ẹ̀gbọ́n yìí wo nílẹ̀ ana àwọn ojú daga asali na rikon nan na tun wa ya ji amfani biyu yana ko Allah wa ya juzu istikdamin awani ja'izu yo wajeyi lefi dabuwa ne zaje amfanin da ya goji na kuli ha bai ne ne zai da karata madina na bude buna mana mun ji makaruwa illa an illa al'an ya tallace tusna min az-zahabi aw al-fidda inda goyen ne shi aga fatun daga zinariyo kuma حذر فانا او الانية المصنوعة من جلود الميتة وما اف ونجاسة تندد ايطايا دبع نجاسة نانا دبع سشي وان تبي غد كاغو دي كيف كاغو دمنا وفى الاصل في استخدام الاواني الحل اصلي خذوا جانفاني بيفوجي على اللي هو illa niya min hadin nususi a shar'iyya inda gwena ko aga na ku shari'a ga tajina wajen ka'ida dambu ka'ida al'ada min fiki ya bu ya al'asulu filashiya ya libahatu mm. asali ya yi mu ba ku في adatu ku wal aslu fil التوقف قال حرمته إلا بالنص أسلم إبادة ويأجى سلق وقجي سنة سيغدي دليل إنما لا الأصل في العادات والأصل في الأشياء الإباحة نوايتي الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يتسون جهلي تاني في كون بجنة فاتا وجي جهلي جانفاني وليه دونكو gama na al'asu fil awani kuma asali al'awani wakiyo alhillu biya tuhuriyan waya hmm. na limani da gwanar su ganin ciki hannun da cika وقد روت أم عمار الأنصارية رضي الله عنها أم عمارة الأنصارية تيتو جددا بين الوايبي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا ya bi ina in fi ma'un ake na yabo biya na isa a salam na yabo wucin miyoci wani adil tulusai almud na manuwa na fi yabo wucin wani wuce wa ga 2 over 3 mana aga mudi ga su wuta ta san gubo wala da ya sa isa salam ta bi kiyo ta bi ma ne ga hadis na ba lawu ga sun zaji ga man aji kato yi ne bolo zagi na riwayi gobe a mara riwayi gobe a rila ga yin zagi a gobi waya wa ya ya ta wani ajiyar zagi ta gane shi man su kuma aji su shi nan ibu a kakiri idan man zagi shi alima musamman hannu idan man zagi shi ba da subuki wanda subuki ba subuki man jididiyo subuki adagi zagi subuki dambuwa na adi subuki kagbanin gani mai imamu su yi tishin lura ko mhm. hafsatu bintu siri mun yi hadisin wuce kuwa ya zagi mu famili ya abu da ni almakabisa jama'i ya tsari a man zagi na ji muhaddis an cikin cikin ko jinan ki famili wuce wucin zagi ma yi mun wala mu je mu shiyu sul kabir ya alimamu imam bi wale fi wale zagi ya yi na danguru man yi na ji wa al-imam zahabi wato ba tunan fatimatu bintu jawhar malama wuce ko wuce imamu don nisa ji wa limamu ibn hanyar. a karima karima na nan yoto da mini katon hadisu da hindu da kyawa hadisi mana karima gane kun daga bagadado ku da sham daga shamu ku da andalus daga andalus ufe madina ko sham ufe amada ko iraq ufe amada ko biladi mawara na kun daga har ne ko china ne ko kasuwa ne su jin joni nan mun fi hmm. zakpa da ne ko babu bufe la milatu ya ni sa ta da ne la ya ya buja ko la ma ji ma dani na ne ko wani ko ma ji tani ya ji la ga zan ne da lawo ni ni ba ne ga ni da ma'udun zabi الذين آتوا العلم على الزواج يا بك تابو جدا من بجلا بقاتا كما وجهي حجيا وقاتا وجانا باتا باجي ما بن اذا يني ولا نغا ما كريم ان نعم انا والله اعلم يوكو كما لو غدا الكفايه في علم الروايه يا الخطيب البغدادي ko fasali da kai gwar waya zage wani zage lai waya da sarawi قالوا ده كتاب اللي قال المحدثات يعني الندوي أتيت قال المحدثات يوم مشهور ابن حسن قال سلمان تعرفني دي جهاتي هداني والله أعلم وصاحة عمرو جوا تاجو عنه دقاء عليه صلى والسلام عليه وسلم أنه من ماء في مقدد من حجارته عليه صلى والسلام جعل لا na ta ebo wuce na wọ́n gbọ́ owó ìdọ́gbọ́ ní ẹjí kátákó ẹ̀nà sínú ìgbọ̀gbẹ́ ní fẹ́lá jíjẹ̀ haka ko ya wuce yore ya wuce eh mu ya exist ne eh nke ko ga biya do ndi kila 3 oh ta so binarai sai na mm, kagu e ne amma da ya e taku baju wada a bi qarihin fi bani ti Allah ya wanda ta tuna ne yake nan saga sana ya da ya dayi waje wa ne ce ga guba bu nan ne fiski o a bi taurin min sufurin fata hudda a nisa a cikin la e wanda ci ce ke ta kana ke fulu ku fulu ko a alabi ci luja nuna wa kala fi hadithin ayin ci ga hadisi ga ari ko alayya min sabi'in ko min sab'i lam tuhillu ukiyatuhunna ari ko aliya iraje je je ono to iraje je ni togo da ya fassara ya hadisi da shi daga fatu libani ibn hajar وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى الإمام البخاري لا بعد جدا الغسل والوضوء في المخضج والقدح والخشب والحجارة فصل نجا إذا إذا فنو إذا ما كي جان لاوكو عندما إفنا تصا دقا تقونا إذا تصا جان لاو إذا إفنا تصنا إذا جان لاو إذا إفنا تصا دقا تقونا إذا كي جان لاو إذا إفنا تصا بكينا الإجارة لا كي تقونا حتى وجد جان لاو دي àwẹ̀ náà kò tí sọ́jà àǹfààní àmà ẹgbẹ̀rún gbóró ọ̀rọ̀ mọ́tò ìsì ìmáàlì àníyàtì záhàbì wọ́n fi bẹ̀tì haramu wọn ní ìgbàjá àǹfààní wọn níbi ẹfún ẹyẹ zínárì àbí ẹfún ẹyẹ azàrfẹ́ náà wọ́n yà àwọn ìsì ìmáàlì àníyàtì záhàbì wọ́n fi bẹ̀tì haramu yo ne za ji amfani da ya goya zarfa ya goya zinari da ya goya zarfa yana a za a bunga ya goya do alfidatu cikiyo silva ga waya haramu iska imalu amu ya fi zahabi wani fidati haramu yo ne za ji amfani da ya goya zinari ya biya zarfa yana zai yi bin nahi an zalika a gwana fi de mai kaki nan mai kaci magana فعن وزيفة ابن اليماني رضي الله عنه لقاريسة وزيفة نجي يماني نطيس شجي دغن ابني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نحن وغنطيس جانشا تبتانا وقا لا تشربوا في إناء الزهد والفدة إغاتي هنزيا زرفوما إغاتي هنزيا سيدوما ima na ga kano kifo ya zarfo ko kofi ya zarfo ko plate ya zarfo ko ego panga ya zarfo ko zinari ya waji kiyo da sai na hakin yana wala talbisu dibaja wal harif ko e me ga fan kufu yan dibaji wanda hariri man nan ya silkin yo filki na leko ne wanda filki ne filafela ne fa'in na lahun fi duniya ebuwan zinariya ebuwan zarfe da filki na lukmi ne da alhariri na lukmi ne ɗatun ya kafi juwe juwa ga izane ji ruwa mana kowa lakun fil akirit yau mai kiyamati ne musulmi juwe na jibi imani ne fa alkiyami aljanna ci ta yi da aljanna a shawali don aljanna ya na tuguru kashi kanu da aljanna nan ba na gashi nawa ne da na ku alwa al-bukhari da muslim wa fi riwayatin inda muslim wanda ce ba alwa muslim maga la tashrabu fi aniyati zahabi wal fiddati daga fi da goyi zina da yawan zarfai ma wala ta kulu fi sihafiha mai gaji da ya huzo na ma'ana ya gafi shi kofin ya zarfa da zinari ya mako inda ga ke yin yiki da ya zona ji daga an zarfa wani da zinari ya nama ya gona zinari ya gini ni biya zarfa ya fa sun yi yoyi ko wala wala wala ta kofu israfu wala wala wala ta fune la gije nan israfu sun na yamma wani ke lagadin girman kai ko mm. ani sa sallan ma in na shi bayani ani ne ga na gawo jiya da ya fara da fa na ko eh ne ga ko shi ba ku go ko الاختلاف في إجزاء الطهارة من الماء الذي فيها شلبا مدى ساكانيا منجو nga ngano to na fi wannan nan gali ya go biya na wani bi ma'ana kani gali u shigo a ti lafi go zinari yo ko go ya zarfo na ni za fa sana mi kan ne za shi genu shi bi go ya zarfo da zinari na a ne maka ne za lu amfani na na shin gona lafi da hannun wannan gali kashi wa'adiya wọ́n dé da ko ta ko waje fahimta yana gane ki waje fahimta ƙarar nola ti ikon ẹgbẹ́ zarfo daga yana ta tun daga alamun yau na tun mai tuwo ko a gini ti tuwo ne an eh. ga sanar eh yan ga mun kin wani a shimuriya good واختلف واختلف في اجزاء الطهاره من الماء الذي فيها من جاد كان يبقى ni wọn ẹtí hàn gbígbé búkó yẹ lili yẹ ni wọn fi mai zaitun ne ba faza ba shafi'i kare haku wa ibn munzir wa ashabu ra'ayi illa anna taharata tujzi'uhu ah. al imam shafi'i kare haku ibn rahawai ko mm. ibn munzir wanda ibn munziri a mai wa ashabur ra'i inda da ashabur ra'ayi zai je duk da ashabur ra'i min ma'ana maza bayan al-imam Abu Hanifa illa anna ta'alata tujzi'uhu shi kalili wa jiki Akiya wa jayu li anna sila ta'alati ah. ebo ne ezulanu ezulani liuji وما وغني بالنوطنة بنا لا يتعلق بشيء من تاريخ يستخدم هذا النوع من الآنية ودي علاقة بأنفاني جديد والنجيان فينالوا الإسم على استخدام لهذه الآنية أتليها وعدلي فيه ويري من نجوز أنفاني بهنا وطعارته سيئة لنا مولنا سكون عجل misali gbani wa adaro tattabe zinariye ko so canu to fidaro no

al'imam shafi'i to yi sahako to yi munziri al'imam to maza bai a sabu ra'ayi shi a yi lega egwanu ta na jiki egwanu ta na geyin wọ́n ilé doloko àmá wọ́n àjẹ́lé fi yán ewu iye tí ó tún yé dáàrù rínàrí anú tó ní òfinú hanabila kashi ya zai shi mai lamitu maza bai hana bila shi maza ba al-imam Ahmad bin Hanbali mini hujjini abu al-Khallal al-imam Abu Bakar al-Khallal a ga la tasihu tahara kan gai ga gagare wani da da wani wani sinari yono masibo ga da go da da wani da wani da ya na yusa mana al-muharram fil ibadati sabon nan ina yara mu na gula kan amfani da ibada do falam ya fi go ba mu mai ne ga nuwan naja eh ne ga e, ki eh ne ga gwa mu dana mutan ja kan salati fi dar al magsubi a ke du du salu be mi na tu go be zaino wọ́n yẹ́ lọ́nà kó wà ní ìrẹ́zẹ́ mọ́ fàáríjì ẹ̀lẹ́gẹ̀ aláyìkì ní yìí gbòdó dáńgbé kí ìrìnṣà sálà jẹ́ tàkì òwúcho ẹ̀lẹ́gẹ̀ sálà wọ̀ yá jẹ́ yìí amma za ne yin gwanin kuma wani laifin yake ya cinu yi gwanin amma al'imamul halal da sashen ya hana gila jiwa ne ga no eh, su kwa kuɗi sallaya ya yi saluja wani kuma wadda ajimin kirin nan da cikin kuta yin ji sallah mai da sàní ìdí sálà ọmọ ẹ̀dà tàkánà tó sàní ìdí sálà yìí ìfúnra sálà yìí ẹ̀dẹ̀ sálà oúnjẹ wọn ko zane ki na yi gobe zane mu yi na a masallaci ta bai jira sallah ji ta kiyan masallaci wuce wani so ji yana ko ko zane da ne yi to a cikin asibiyan wuce da ajiyar ko zane ko na jinde zinariye ne ko ko na ji da azarfa ne gaza wasu laji kiyo wa ji amfani wani mutu aji alula ne ko mu zane ko ko ko mu yi na ko ba da ni ayi ti shago lan go to mai be san jan wuji mu yi ne mutu ga no go ko je lan jan alula ne a je ka ki hukunci Allah zanno ki hukunci ya ko ne zanno da ne ki hukunci sallah zanno ɗanfuye mafari a yele gan sallah zanaji ajiye yan amma a ji a zanaji a ji ladayen kafeci ne wajen wajen laifin kafeci ne da yi nan wunan ma ji kiyo wunan ma ji laifin yanki ne da yi nan wunan ma ji laifin yanki ne tun gobe zagbe shi ne sannan fi sallan da ya kuna mata lagirin amma maza bayan da bakin sun haile ga nan ya daga yi ji gane wani ganin ku وقال ابن قدامة ابن قدامة رحمه الله تعالى قال أول أصح إجهام فارغة عدوكم ويفارق هذا الصلاة في الدار المقصود قال أنا أتيجا نبينا لا الصلاة في الدار المقصود ne na ɗari biyu na sa'in eh, salu da yi na yi wani ya na kala salata ya bane su na ya salla na ilal kiyami ya zuji baro wani ku'u da ya zo sebi wani ruku'i da ya zo da ruku'i wani juji da ya zo da su sujudi fi dalil magsubi muharramun emina tun gwanon ko emina yi gwanon haramu yo likauli ta sarrufan fi mulki gairi yi ya gwanon zane da ji tasarrufi di da yanaji mulki wa mulki zan da tona di gairi iznihi ko mai da yanzu ni zawuci ya wa shaghlan lahu ko mafiya umma da lawunci al'abizi ina al-ghusli wa afalu al-wudu'i etri ya alama min al-ghusli ya ibanaya wal mashi ko du fiba kuma na wufiti ko laysa bi muharram mujarrama isti ليس isti استئمال استئمالا لإلهي ẹgbẹ́ nẹ́nẹ́nẹ́ ń jẹ àǹfààní jíjẹ yíò ewu yà wọ̀lá tẹ̀fọ́lù fáńtì òmọ́dì tẹ̀fọ́lù fi tọ́gbọ́ ń ti wà wẹ̀yìn lè máa yẹ̀kọ́ òdálíkà bá da ras ilma ilmina inayi gan na ji ina ji faruwa ja wa fasli ya nu a ta nuwa ta da yabuwan nan fash ba ma lau ga rafa ihaniyati fi inayi gairihi na irin na da Allah na ji da ga rufe nan ya ci da kini ya rufe da ثم توضع به a العجل هذا لأن المكان شرط للصلاة كو أبونا الدنا شرط ودمين كيبو domin ya sallo ibrahim gil wujudu ha fi gairi makari ebe ne za a ji sallo majlis da mu a ji sallo da yan wal ina wa laysa bi shartin evuwa ma wuji sharati wajen sallo ma law salla wa fi yadi ya khatimu za ya ga misali da radi kiyar ila sallaji tsukayen zinariya matan agugwani ruwa ne da roko? mutum yi sallah تضريب القدح والإناء بالذهب والفضة kuma pé alkadin yanzu ne ko amma ya fi ce mu ta su ta wu ka za ka za so eh, hmm. agala a cikin zuwa ta kwa a ci lazar ko a ci uzun a ci haɗi a ci haɗe bayan wannan shi in ga ramu na da amfani ko ko wuce no wala ji fahimta gani ya misali ba ga na shi fulu amma ya na na ji ko da yi ne kafa ko ko na eh, kan yi ya san kingo yi ta na da ji tafilokoji nan sai da ya jin gyaran bamu nan a sai la'azar fa sai zuwa zarfa da wacce ne guda ne nan mufe ce ko so na ba wacce hatta na kiwo ne ga ji faruwa ba daron na ji amfani da yin ga ajara mu kashi wa ajara mu ha kashi ho daron na ga hukuncin ya zarfa lani daga na ya zarfa tabbu na ga hukuncin ya zina lani daga na zina ya tabbu na ko jana ne ko jira ne sínú dẹ̀dẹ̀ náà dínàrà rẹ̀ àkọgbà nínú kú ẹ̀rọ wà ní gbọ́ àtìlẹ́yìn tí pàdé ní kọ̀mpútà ní rìlé nìyà dínàrà àkọ́ so ìgbàrá ẹ̀yán kó dínàrà ẹ̀yán kó láàrín ọ̀gá àrà ń bọ̀ ládà àǹfààní jígbìn yìí hmm. káṣí wọn aládùn wá wọn aládùn wá nàìjíríà náà wọ́n. wọ́n jí báyìí àgbẹ̀ mọ́mọ́. lọ́wọ́ ẹ̀jú rí ìsèkúdáwò máa gbọ́ jíbà bí fídọ̀ ẹ̀ńkẹ́ hmm. náà dájí kyau yanzu yana haka ji fati gangani da hazar ko na jayi zuwa na wajen amfani da kuma wuce nan za ka ne ya tsira da ke hazar fa na ga ije gina lima wa rada fi hadisa na subin malik rabi allah wa ne bayan ga shi ka na subin malik wato jaran bi anna qad rasulullah sallallahu alaihi wasallam in satara ga ya goya ne sallallahu alaihi wasallam abban fatta kaza makana sha'ab silsilatan min shidda dan wata na badana zukun a cha zai a ci azarfa laji kyau a ci azarfa lazu biyu misali bani ɗan gwada ne ba ji kyau da ba ba su guba ne don kan da ciri da guba da shi eh, hmm? eh, eh, a mai ke zuwa ƙiwu so gugu na guba da jikuwa zuwa ƙiwu kan na zuwa na zuwa ƙiwu a cajin fati ba da shi mai kyau fi ba àníbi sáà sílẹ̀ mọ́ sí èjà àǹfààní yọ́mọ́ níbi egbò oṣù náà lè nana ládùn ọ̀nà kú. sọ́nà wá nínú ìlókìlẹ̀ láàyè gan ìdíńdò àdìsẹ́ ya ìdáka ní máa wò fún latin. wọ́n àlẹ́ gẹ̀ẹ́ lẹ́bẹ̀ kẹ̀lẹ́ àbújọ fún un láìpẹ́ ó di ìrìnlá ilé egbò oṣù níbi ẹ̀nà ba ci na ya bin wa lahukuncin hadisin al-bukhari ko hmm. istikdamu aniyatil mushriki amfani ji gangani tefoshiyan mushriki kadi farraka ba'du ahli ilmi ko fáṣe mọ́jì ẹ̀rí pé ládán lẹ́yìn rẹ̀ máa yẹ́sẹ̀ ìlúmọ̀ ìtẹ́tàmínà kò fárí tààkà ní ìrànlẹ́jì kú lágán àlẹ́lì yóò wà jí dẹ́bà náà túnú dẹ́bà náà zúwánú dẹ́bà náà títí mùsùlùmí yìí zúwán yẹ̀wò yìí zúwán míṣàn zúwán àdètòkà rògbì òjá tù àtẹ̀yìn àbáyé kó wọ́n àdéládẹ́bà àfẹ́ yẹ̀ bó tó gbàgbé òfé tún. ko adila dabba a sai juye ba ko tumbi sai guyu sai cu ko adila dabba a sai ci gume ko sai jiki o sai tun ko ne pata jiki o ne ya yaje mai tetu ko adila dabba sai lugu electric light ni ke ju a je tu ya o de ka ba de jiki o nan yi ko bishe ko nan ku ko ne bino sai jiki o sai tun ko ne pata je mai tetu kan ga yi nishan da jihani biyo na gadam ni zaba yi ya zuki ta bibuwa mai tattun na sai gana ne ya gwada hundi zabuwa jiwa ko to kaga ta man sashe man shi ta buga rike daga tsakanin kafin na jirgi mai tattunan da kafin na jirgi mai tattuwa ne mana kafin na jirgi mai tattuna a da man shi daba na jirgi ga wa amfani bi ke voye kafin na jirgi mai tattuna yana amma ka su na jirgi mai tattuwa ke na su ga gina a su suna ke ya wuce ga nasara gina a ile da kiyar wajen amfani wabe wani a da sashi ya mai wani fata ne amma tarbi wuce wani share bai guru a ja فأجاز استخدام آنية لهجانم لا يتهلون الميتة sashen man na shi magaji na suku a ga jaye zo na wajen amfani da yawon yahudi shi nan ẹgbọ́nà ẹgbì alẹ́ alìmọ̀tí fàdíyà wọ́n fọ̀rọ̀kà bẹ́yìn náà fún ní àyè fi mọ̀júùsì man na shi ma ayar kila da tsakani ya goye yahudi wani bai goye majusi shi ko ba da lasarin da zai jibu ta kuti shi ne wal auta ne mai zai jibu ta gunki shi ne ki ba man tsakani a fona mu afwana mu manye na ga jibuta ci mutsa ta ce kiro fudu da wangi ko ba sai da faji kini da scope de da fiska ya gwe da ne gaji na wani na sai sanan ke? eh good ka gane mu wuce ya yi sanan mu ko ga ni ga jibuta ta ngole ngole sanan mun doro wasan ni ga wuce yi mu amma ni wasan ni ba ta yi sanan ma kinanin duk wasan kullum ma wajida min duni lahi wasan kawai kabari gaba da alin la ta jalo kabri la ta jalo kabri wa sanan yoba amma ina ga jibu tsaya a ce mu ji ce uci ma utsa utsa sura zawan sai ne girai da wuce ce su ke sanan so zai yi rubuta asma'u bi alfani jinan hajjin zai zai ne ga hajjin fani biyu zuwa yana gawar raji huwa lawa na an mu gani tun zaɓe gana coci guda da yi ne an al'amura fi sawawun yi limibu to yi yahudi to yi nasara to yi majusi to yi ba'ad lasnani to yi ba'ad lausari to buwa shi waje kiwo waje amfani wajen la farqa bainahum jami'an gada batakana bainahu li al-yahuda wa in qallata ilina al-maytata albani ya wuce shi da bu e ja almaitatu amala almaitatu alalliya illa annahum yashrabuna alhamra wa tasinge wa yasluhum an nasara yakuluna alkhinzira yajirun tumatu nasara ma to yibutu fal an yaflati la yaglibu ala dhanni usul alnajasatu ilayha kofu ne daga ne ga yadda ga nan cikin najasa ya lugwana fa tasta'malu min ghairi ghasbin wa jan kanobi tabu nawa كآنية اللبن التي لا يدعون فيها طبيخهم كو سيف ونجينا ما في لا يحسبوا وجن نجارا لنا كان نجارا دونا ولا تجوانا وآنية الماء سيف ونجينا وجن نجارا لنا تونا فإنهم يغسلون هذه الآنية قبل وضع اللبن أو الماء فيها فبنا أصحاب جنزوا يغوشينا كان على نوع كان على na ma fi bona bi khilafi ma dil an yace amma ban biyan gani shi tenere allati yushakku fi tahuriyati ne za da shaka yace bidu gani fa inna tusalu qabla istikhdamiha wa ja wa gabun nabi da sami wajen amfani duniya na rai tafsir na shekul islam ibn taymiya mujid majmu' fatawa ya bubu na volume 35 page 155 ko page 155 kenan ko a cikin amur dudu

ba ga la mai tafi mu ga wani wa to mu ga ya fu wannan nuwa na ya to ya lai nuwa ya dai to mu je mu ce dai da nuwa ya nuwa ya la la da fani da yanzu ko da yin nuwa ji eh ayi lu ji eh ayi lu ji nuwa ne wuji je yin nuwa ko inda nuwa ne wa guna wala ban ban ke ko shi bane ko yake ko inda wani a wani ga yaje da guje ga jibu ta wani mai kayan wani amma ya lega ala na kama ko mai kyau kullu ci ne yi sun ci da lafiya ni na kajo no ne kayan tislau ne ja wani ato sai lega kawan ne gani da bai so lan ko e bi waje mo itimi na ni yana wa da fani ne yana no ne no ko amma la ya kono ya kono wuje ya kono e bo ya ne na timo shi guna ìmẹ́jẹ ẹ̀fọ́ náà oúnjẹ ọdọ́rọ̀ ẹ̀fọ́ náà wọ́n ti náà lọ fi ṣùgbà ní àdúgbò ẹ̀fọ́ náà ló lé ẹ̀rọ ọ̀dẹ́ tó ti kí ẹ̀ ọ̀nà ya hadisa abi sala batal kushani batal kushani na ya nabi allah ya wa nabi ci bi idan kun shi معنى يهود ونصارى جراء الكتاب لا يعجي فيه فوابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها يقال يقول فإن لم تجدوا فاغسلوها فإن يقول وتنا نما يقال فيها جلا الستة هو عند البخاري ومسلم مختصرا دون محل شاهد من الحديث pẹ̀lú yóò kó láì lẹ́lẹ́ náà ọjọ́ ìwò jídà rẹ̀rà náà fẹ̀yìn lámtọ́ dìdú mm-hmm. fọ́gbẹ̀sẹ̀lú ha mm-hmm. kájẹ́ ìgbẹ́jẹ́ fún ẹgbẹ́ ṣàṣẹ́ ìfún ẹ̀yẹ̀ wù dìjú kó ìfún ẹ̀yẹ̀ sára jẹ́ láti wù náà ọkùn mi fi ẹ̀mẹ̀ láwọn jíjẹ́ mẹ̀láwọn jẹ́ yíjí nàìjíríà sọ́tù jùlú di mẹ́tẹ́tì wọ indu bìbẹ́tì najasa ruwan kiyar kefa kagu jikiyar kagu da mu ne daba na tuna bai daba na nga ke ne diga ne daba na tuna nga do ga ane jisu ufce pa a te fu a te fu da mu ne separating kafir dabba su jina rai a ci da ya fi a ci mu isanu datin a da mun shi dabba na shino a tiye jinira a jisiyan ayu mai hadin bibiga fakadi ta wuri wani a ce a zuzo kuma wu ko mai ta tuyo a jida ya fi wuce wani wani kiyo wani yani amma dabba na shino da nan hadisi ya e hadisi ya juludi ya almaitatu ala wa ta mutu oji kiyo oji nasu kusiya kẹta yẹn nọ tó yà àtẹmú tí ká lè bá nígbà yẹn lẹkùn tí ọ̀nà ńlá yẹn nọ tó aga súnà. àlẹ́lẹ́ àṣẹlẹ̀. àyà àlẹ́lẹ́ àṣẹlẹ̀ fún ìdíyà yẹn àgbẹ̀ náà. nga mu yẹn ti bẹ́ẹ̀ wọ́n yà àwọn ọmọ èsì ìmáàlú jùlọ ìdìlẹ̀ ìtìtì wọ́n ń bíbí bẹ́ẹ̀. ńlá ibẹ̀ bá náà tún mú ṣẹ̀ náà. kaga ya fusi a ci mu na haramu wani wajen amfani biyu na kagu da mu ya mu suka kiske mali ha ko ɗan da sauki na ladaga wajen amfani wadu yi na wani kawuli bi taharati ya da ya ga ya ce wani liyonan wani liyonan masu kundin na yi an zalika kun wuji ke ya ebe na rai biyu kan da mata ka dan bayani kan na bayani wani bayani nan ga wajen wace ya kashi ne ga fathul azizi بالتعليق على جهاد الوجيز ذكر الوجيز الوجيز في فكه السنة والكتاب العزيز يا عبد العزيز بدوي mun kana mujallaji ni ga hoto da kun ji sarawi in somali na wadi dai da ka mu yin fiki wuji ne go da dalili wuji na so ni ka su ci ga mu di taliki a ce ga fatul azizo bi talika na kitabil wajib page 1 Eh, page 12 wọn la bayani wuce da bagon Allah wa kasa ne guru alwudu alula alwudu masdar tawadda ali salati masdar ya kiyo sanan jalula ya salla amma alwudu amma alula amma alwudu amma alwudu tilfati فهو الماء الذي يتوضأ به لا ينون علاجي على وهي أيضا مصدر من توضعت للصلاة وكان موسيقى مصدري ركيب توضعت للصلاة يعني لجيا الله والوضوء يعني لجي الوضوء تنون علاجي على وأصل الكلمة أصل كلمة نما من الإيه فيقال توضع وضوءا ووضوءا مفهوم مثل هذا أنا وأصل الكلمة من الوضعات وهي على الحسن والنظافة أصل كلمة نشير دلكي ودقاء الوضعات لا على الحسن الوجود والنظافة هي الملوك كير كاكانيا Sadaka da kwalliya yau. Sadaka da kwalliya. Sadaka yi kwalliya yi anoda. Wọ́n ní sadaka is what? Yanu ofu. Kanduro le. Ní èdè fún. Na kata si. Wọ́n ní kò lè sí ọ. Sadaka. Là mẹ́jẹ sadaka na bici na da kiyo da takuyin mai la na bici ne ga na da sabta na miji ta ba ni na sai kiyo na ji kwalliya ina ja ko ta kan ba na waki jinin wani wofu na wani sai kiyo na ji kwalliya wani ko waki na sabta waki fi fini mẹ́jọ ẹ̀lẹ́yà ẹ̀hẹ́ tó wà lọ pẹ́ ní èdèbì after after tata ìyá ìyá lónìí kó lè rí after gíọ̀ after tata kátà nǹkan fún mi wọ̀ sí dàmí yìí tán wà ní gíọ̀ wà ní èdè yìí jùlọ báyìí tó lànà fún wa ò ti bẹ̀rẹ̀ ga alwudu shamsun li sihhati salati man ga alulaji sharati yo ya zuta salla wal wudu shartun min shuruti sihhati salati alula sharati yo min sharati ya zuta salla fala tajuzu salat goyi ne da ji salla na wala tasihu kai da mun ga salla to ji salla ta zuwa dige wudu ma iya ya qala ta'ala Allah da zata ga يا أيها الذين آمنوا يا نجي ما جنا إذا كنتم إلى الصلاة فكيغان كيغيا الذي صلنا فبسلوا وجوهكم يغادي يا الخيجنا وأيديكم إلى المرافق لما لا يغيجنا دعزبا وامسحوا برؤوسكم لما لا يتيئوا wa arju lakum wa ne ga wa arju lakum babu na arjulu ne da suke so arju lakum na wala suke yo ne da tu eh, eh. wa idi yakum ne ne bai fata ya dono ko wani ya labi ce na ila likabai da bici kukin kukungi amma da qira'aya wa musahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal kadaini amma kai kira ai wa arjili kuma gani to masu na waje na wani masu ya da cewa masu ya kusi na wayaje ko masu ya sok karfisa su da masu su ya fi ke shi wo wani jiya wani yi amma wa a na ɗan ranar doro ma ciwon eh, ma'ai na biki nan dama na ga ci litafi ji ya aqida ne wa ne misalan go ci ji ya do wani lagu dago in yi lagu ni aqida e na ya ci to yi na wayo Masa misalan ya al-masal al-husaini inda mini kibo inda mini masa misala wucin misalan ya za a ji a go guni gan inda mini masa misala wucin misalan ya tafsirin guni wọ́n àtìtàgé wọ́n àjẹjẹ láìsọ ìṣẹ́mi mẹ́kànlá ń tún mẹ́kànlá ẹwà àdàgbà ìmáàmù jimá alìbẹ́rù wẹ̀lfàjìrù ìṣẹ́mi mẹ́kànlá ń tún mẹ́kànlá ẹwà àgbà ìmọ̀ ìdí alìbẹ́rù wẹ̀lfàjìrù ìṣẹ́mi mẹ́kànlá ń tún ẹ̀wọ́ ọkọ́ mẹ́kànlá ìzàjá àlàjì ni ó lè wá àfẹ́ẹ̀dẹ̀ wẹ̀lí ìṣẹ́mi mẹ́kànlá ń tún mẹ́kànlá ìzàjẹ́ là ń wá àmọ́ ìdàgí máa ma luya báàgùn sàdéèkìá ìdàgí máa kí èlò àwọn báàgùn yé èrè á níbi nínú mẹ́ta àlọ́ ọ̀tún. Bẹ̀rù yóò kó mẹ́ta láyé ẹ̀ẹ́dì jihadi di zùmé ìmáàmù ni kíbo mẹ́ta Mẹ́ta á ní na wagaci matsala wace da wane ga matsala wace da mo of fikin dan akidan ka shi wuce haka amma wa wagaci wani fuji wa yanzu go wale ga matsala na ji wajo filita fi ya fi gajo wagado alibari ta shugura alibari ta kubra kwashe rusulati ya limamu albarbahari kullu ne ya katani ya alkatani ita ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta wàlé fàṣẹ mọ́ọ̀sẹ̀ lítàṣì lè yẹni kí èèlà mọ́sálà nàìjíríà wáyé ẹgbẹ́ ní nbda yìí ajá yẹ alùsùn ìbẹ̀ tí ó mọ́sálà nàìjíríà. ẹ̀rí yóò so wàlé gan èèlè bìtì mẹ́ èèfì bìtì fi hàn kó wọ́n hmm. yẹn náà wà sí náà wà yẹ kó fi kó kí ọ kó sọ́ọ̀tù amma a lera shi ya fi wani jari kakkiyar nga bi a lula dishi nga bi ci tabiru nga bi ci jikin nga ne shi ci ci bedo ta ta lula ji nga kunu nga bi ci ne shi na su kuma jikin wato shi hanni kaga wo za ko a gunun na alali man wono tun da an ji ne no wa da bikina ne no wa da biki bedo ka mi ta lula ne ko ji fahimta Allah وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور وصلى كذا كذا يدعي أنا حديث النوع دي جريدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لم يفتح الصلاة الطهور لجيه sallah ngai kiyo liliyo liliyo kiyo ngai alula imana wa ji sallah babu ya alula kaga baje ni wona ga ji alula na ko ko to ma baje ni ma ga ko fu mo wo ma ko to ma je no ga wo mu ya ni wa ibana ko ba jo ma tó tó gbogbo ká tẹ náà ọmọdé gbogbo ká wọn lé kíni ẹdọ ògbóni náà ọmọdé òmìnira láti dẹ yẹn ló ń wọ́n wọn dẹ́gbó. àlẹ́ ọ̀nà kan títí wàá tíjọ rákẹ́ ọ̀nà ọmọ ẹ̀dùn. قال ابن المنذر النيسابوري رحمه الله ابن المنذر النيسابوري نفى الإجماعنا رحمه الله رأى جماع أهل العلم من جاء إجماع جي

zalam tattaki shi an fadawu fa jawuzu ila ma tattaki kaga inda ta yi jawu ce da jina su ga yi jina kawai ta kula mata sai furudul wudu'i kalilla shi ya azla ga wa furudul wudu'i khamsatun falilla shi ya azla ya gutsu ya mafari anniyatu niyya wan niyyatu wajibatun fil ibadati niyya wajibi wa ibada jobenyo wa mahalluha al-qalb da na nama niye ganin ga yi yagbo wala ya jinga kana fuzu bi rawo magwai ne ga ganiya tiya mi sona Allah mai ni na kula zuri yake imani Allah mai ni na kula magribi yake da bi imani yau mu juma'atu ran duwa ji salatu rakati haka ne da kiya ne da aka da bane naji ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku ga Allah mai ni na wato so mu ramadana ko salatu ne ma su zuwa shiru ne yawan rike ne dai su sa kuwa ya dukkan sa ke kitabu ne yayi majnun ya tuwe zama na ce ku da musu aure ne ne sa ba ka su ne sallah zuru da la da ta ko ke isha ko ta ya su ba ke jimma ke iji ne da da ta yi fitri ta ya zu ba ta da yi kiyaye ne ya ta ne kun ji daidai abin na ji kawai na da dan a talaffuzu biha bid'a kai ya zo tu lan ga ya lamani na su kaza kaza na to na zai bidiya gu lan ya fi fi mashruyati ya shay hadisi ko ni ta zu daga ba nin sa sanan manzon na shari'a ne buda wa inna ma aniya hiya iradatu shay qad fi'lihi ina niyya nan ga kiyo ina da kagon waje na ko mu kada yadda wani gano na ya kaga wajen Allah bayin nan wọ́n lé kúmọ́ lé lága lámọ̀lì náà na ti àbọ̀wọ̀ dàda wọn là gbẹ̀dá ní wọn tó wọn tó ní na náà gbẹ̀dá kẹfẹ́ sí na ga arúgbó atẹ́bù àní wọn tó ní wọn wọn ti dá títẹ̀ náà na lédi ọ̀nà wọn àtẹ̀gá ìwájà na gbé wọn àjà rẹ̀ lájú ìyẹn na dàjà lámọ̀lì náà ó ti lùdú dání kí ni ó ti na 我给我看一下，大家老师们，我的 شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية تشويه رحمه الله تعالى قام daga Madinul Fatawa 1863-1864 ga niyyatu niyya ma'al ilimi kan ba ilimi fi gayatil yusri ufasarin la tahtaji la sacin wa asari wa gnani ina bukata wasu wasu mai bukata yawa wala ko wani haza kala babu lula ban gama na tashi man jigan alwasu wa Fati-wasu, wa ji inda ma ta tasulu lil abdi min jahalin bi shar'i wa jiwuji je adake ga gajin jahilci shari'a nan Hau habilin fil aqli ko kuma kata ta jiwa hankali ina shi da wa da wuce ba wa ga lima da ta ruku wuce huda ta ce ba ta kyana mun nana wasu wasu kun ga wuce ta ta ke fil ne gon waladin yin jiwa da kuladin jare wa na za an nasu ai da yake ne ba halu sahabu tanaffuz bin niyya ya mustahabu yo na waya ji da lafuzi da ni ga alama ni lafuzi ga zaka zana akalar taifatun ya sa da abi hanifa jama'an da kimini jama'a abu hanifa jo wa shafi to alimamu shafi wa ahmad to alimamu ahmad na bali a ga ili a ga yutta abu liya kuna abulagu a ga mutta wakalar ta fa tuni an sahabi maliki jama'an wace mini maza bai maliki ya jo man in jama'a imam maliki jo wa ahmad yan tali imam mahmud na bari a ga layar ta abu zalika bal a bi adida a mustada wallahi to na alamu ne mai kaza kaza bidiyo yo wannan da ga maza al maliki yo da mai na albi yana ga maza al maliki ya jo Allah ne ne wato ne mai ga zafin doro o ta ba ne wancan gu billahi busa sai maliki yo na wadiya walika ga mutane ne ka a tattar sun fanci da bidiyar yanki da a shara ya kuma yana fa'inan na biya ya bana a nika sa sallam wa sahaba da sahadu wa ta dina yadda zai lami tuna kan an an da wata kallon bilan zai ya ce nimi ya gaya in lallata zai niya ciya la fi salatin wuji sallabwa wa la tahalatin waji liliwa wuji halulabwa waji wuji halulabwa waji sallabwa wa la siyarin waji fasunwa faruwa gan ya an na tasulu ma al'ilmi bil fili garura an da wasu da ilimi ya ka zama magawa a zama lega fa an nuna fatakalo jiya na hawas wala mutuwa ya Allah bari na wata kaza kaza ba na wani wata dole na wa ni hadi na nan wale wa wa boy na wani tabu hankali wa abasun da dozo wa haza ya nubi wa wa boy wani yake takunu fi qalbi al-insani ni ga ga wani mu da ya ta ci anna alaysat fi qalbihi wa kana wajatu shigan na zuwa da wannan da mai yawa fa yuridu tafsil abi lisan ke ne ga Allah ne na labi bin tarwi ko tafsil al hasil mahari ne na dawano ga wa da Allah ta tun wali sun tubu kazalika kau kasir usad فلذلك كو كثير من الناس في انواع من الوسواس انما لا بد ان يبقى يا في يرجيا وسواسه وقال لي تاتي إذا تتلا فعل من مصائب الشيطان مجلد يا مصاري ابن سيد لغا سروي يتنكن وسواس يريننا وللا يديع لغن بسالة جميع النجين وقابينا يوكم ما لا لوكس دبني أبا ونشي باين دبني غاكتونا والدليل على وجودها دليل يتيه واجب تشبوه واجب يوقعتي سادة ويجنية وغي قول النبي صلى الله عليه وسلم جنان صلى الله عليه وسلم دقاء إنما لا عمال إني ياتي ما لكل امرئ ما نوى من حديث النواب ويجهد الإمام محمد والبخاري ومسلم وأبو داود وقال الإمام الترمذي وعن نسائي ابن ماجه أقول بجد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ogaga da yami yan nabi zan mutum a gaban yi yana ci ga tsaka yali ce la Allah ce la na shaitan ko janibu shaitan ma da zakka na ga sallah ta yaji da yo wani ko an ga wani jami'a ce ni ga yi sa sallam na ga la ta da yali wa Allah na janib na shaitan ko janibu shaitan ma da zakka na nan biyu wuce ga wani na sallah ìmọ̀jọ sálà lọ súnkún ní ẹgbẹ̀rú ọdún díjẹ́ ha nígbàmí sọ lẹ́kànlá ní ìtàkàbírù ó lè máa tọ̀bá ìyá nínú oúnjẹ aláàmì nínú ó sì máa tọ̀bá nínú wọn gan aláàmì láṣẹ táǹkì àgbèyẹ tó tó ti wọ ẹgbẹ́ náà àgbà alùpùpù wọn náà káàdì àárín ní tó ní tó bá títí èyí ní ọ̀sán ìjọ ìlànà náà àdáwọn ẹ̀bẹ̀ ẹ̀rọ. àdáwọn ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ sọ fún. ẹ̀nà àwọn akéèké sọ̀kọ́ abẹ́rẹ́ ní àyè. ẹ ti rò jì sígú wà láwọn ẹni mẹ́tò láti zúrì kó sáà ti lásìkò kó sáà ti lẹ̀mẹ̀gírì kó ìṣáyì kó sáà ti jùmọ́ àti kó kan da wata somar magana ki dan biyan duwa yi a jare ta ci gidaje mai nan bin farilla alulabe wasu yi waje baratan wahika Allah fi su na zuni wani zuni ga yi kiyo zuni ga yi farilla amma ga ni wuce ulunu yare farilla yana ta ci biyan wikiyo wasu yadda ni ilal mirfa kai ne maratan wa da zawa guba abu na yawa go na gwafa suni na tsawai farilla wato rasu maratan wahida ya zula ti fi zuri na rakiya farilla ya gutu ci shi yi wasu rijilai ne ilal zuni ke yake na tuwa falilla wa alayhi falilla Allah min wuhi gutuna niya na daga ku baba na taba bu ga ku yan da tiki wani da ci ku baba ne wata ya wuce na rai falilla jiya amina ya dullu ala ya kawo ni tale ne na wuce da na ce latin daga sayan lazina amanu ya ne jai mani jina da sallah ku ku wani kuma fi dalili ya fuska nan wa ai ya kuɗi da marafiq da mai ne gwa ne da gwa kwame dalili ya gwa ko ya gwa ne dole kan sa ku bi rubusiku da mai ne tefi ne kiyo dalili ya tefi wa auju lakum ila alka'be ne mai labi ce nan da tsawo kun yi mai dalili ya kinan nawa ne dalilin guri ne ko ban da dalilin na aya na gaya dalilin ne ne mu ciyo na wa hadisi na bala mal bin ya tilabe da ni no ne no ko kiu da da wuci la ya na na ga dalilin wale fasiru no ne abu da gaya na ko ai da usulu na al-aflu fil amri alwujubu asali umurin kyau gai kiyo wajibu shau gai wa mata kuma rasulun fuku zo mana manu fantawo ina ni bi Allah yana ya je na ba ni yayi da duka ne jike ya biya ne wa ti rasul la la ku shi ya mutu ke bai ne ga wa bai shaji rasul ya ji ma ka bai ne lawu da ka ji gara sabilin mu'mini ni walli ma ta wallahi nafsi ji na wa ko o man ya fi Allah wa rasul ne ga ni ko bai kicin ba so ko ga mun ne wata ne ba ngole asarati ya yan nono o do tashi malikiya ji da tashi ahnafu ji eh kaga kiyo al'aslu fil amri sashi ga tawakkufu sashi maga al'aslu fil amri ya najibu ne musahabi sunnu la ji wajibi ana ibn hazim ali kawo shi usul la kawo waraji jiya ga wuce full force no ne da ko bugai da muka gane al'asu fil da al wujub da wakari da ga da daga na wuce daga wajibi ce wana ta mustabina kuda libaatuna kuda tahdiduna michina ba jawo da ya ba ne in those days shi na yake ya iya na shi ya gan na gwagwa abu gwagwa ara da disi na shi gan a cikin hadisi ya zuwa na nisa sallam gan na fiye mai kiyamata gudan muhajjirin فمن يستطاع منكم ما يطيل أولته فليفعل وأي دفع الكياني في استعجع سيانا ẹ̀bọ̀ àjùmà tí ó bẹ̀rẹ̀ gbèsè àjùmà tí ó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bọ̀ àlàáfẹ́ ìgbò gbogbo yẹn àgbẹ̀lọ tí ẹgbẹ́ fẹ̀mẹ̀ ní ọ̀tọ́ àníkùmọ́ ìdílẹ̀ gbọ́dọ̀ fẹ̀yẹ́ fàánù kí ìjìnlẹ̀ àjùmà àbí ìrẹ́rù wọn bẹ̀rẹ̀ bá ju yín kó tàbí kí náà tàbí àgbẹ̀ tàbí wọn yawalin na taje gayin annabi sallallahu alaihi wasallam a mai na hadisin fata mai kiyo wala gona lunuje wala wala jana ya ga wala kana wala bi tema lunuje wala wala da da na ya ga wuliji na lunu kana mai kiyo lafalin layo alulajin faman faman narada ayin fi da gurin da fane ba ne wani cikin wani ne sa sai ga abu da rana so e ga wani ma na wani da sa ma na gashi iri ge ya Allah ma wa aji e ga wani wani dan wuci dai sai ka da zuwa lamu daga hadisi wuce ne dai daga mu ad-darari al-mudi'a fi shari dirayin bayan al-imam shaukani uji expression uji expression kana ne ce ce sunna wallahu a'lam na'am hukumul mazhabati wal istishaq hukumciya kemi su gangani da yafi kotu amura man ne ga shekha amura da munim salim hafizahullahu ta'ala ga ne ga wakulifa fi hukumul mazhabati wal istishaq min jihatil wujudi man ja da cin da bai kiyon hukumciya ẹni tó gangan èyè sí ẹtí ẹ náà wájìbí yóò kàṣíwájú wájìbí à. قال الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ويقر وإن اختلف أهل العلم من جادة لبا في من ترك المضمضة والاستشاق ete zane ga gwalu ladan ne su su gangani da sai wato sai ya fi na nuwaji zai yi nan a kwanar ta'ifatun minhu sashi ya man shiga iza taraka ha fil wudu'i hatta salla a ada salata ai zaga mi sun sun lugwa kowaye ya fi lugwa alula har wa sallaji man wuce ga sallah wuce ji. wara'au zalika fil wudu'i wal janabati sawa man najmali gani su su gangani da yake fi salula fa janaba babu jodu wadihi yaqulu ibn abi layla kana mala ibn abi layla ko wa abdullah ibn mubarak yani da al-imam abdullah ibn wa ahmad ibn al-imam ahmad ibn hanbali wa ishaq ibn al-imam ishaq وقال أحمد الإمام أحمد محمد بن الاستنشاق أوكد من أوكد من المضمضة AFP kiyo ngo kaga yususu ngamba na wale shuru salati ya limam ngumna duwa bu shuru salati ya kiga da shi ngumna duwa bu

amma mun sun yi son umarciya ga kejo yes wallahi idu fil wallahi idu filmudu amma ga idan alulujo umarciya umarciya son umarciya yan wa jikiya waye jan ma ne waye sallah wuce waye waye sallah wuce jan wa huwa qawlu sufyan thawri naga ya eh, ga eh, sufyan thawri wa bi wa ba'd ahli al-kufa da sashi yamma eh, ne shi kufa nan وقالت طائفة فاشيم جمال من يمن جمال لا يؤين في الوضوء ولا في الجنابة هذا كي زكا سال زكا الولاجي أما الولانو جينا وفي سنيسوا ومسي إيانا كوغا سالاجي sallawa jari إذا ما waje na bafu kuma turi وما في si iya wuti da sallaji ele ga sallawa ji kiyo sallawa ji yi anna amin sunnati nabi fa sallam jama'an najmi ne man najmi mai le ga kiyo ibn najmi ne min sunna anin fa sallam budan wal salata jibli adatu ala man taraka fil wudu'i aga ga ne ga nan lugwa min ha lolo wuti wajibi ne nan wadi kina ko wa sallah wuti jina wala ta janabati kun gani sun su lugwa ko ya su lugwa min ya na fayan janaba na ya bona ga sunna wuti ga wa qawlu maliki wa shafi fi akhirih na ga ya gana alimamu maliku gana ga mai maza da alimamu a shafi a gaya ya karshe go wala ya luci ga fi akhirihi na ma'ana maza ba ya karshe alimamu shafi na alimamu shafi da maza ba zuba kakunu dan dan irako na fasawani suna ya alimamu shafi sai ya nan ka kunu shi ne sira na fasawani suna biya masa wani wakil ganu ya lini wala ci na maza ba ya kana maza da ya bani yau wa male ga bani ya za a lulaji tunu son kawai ga mutum mafiya wale mai da ke lafiya ga wuki daga wuta da zai shiga alulun na jiya kuma rafa lai sallama a jihar amma da zai shiga a'a in ya alula bu alula ji amma wajen na ba sun sun jin da ba jiki a jannaba fuja amma da zai shiga a'a to jannaba to alula to musu tude to yi da iya sun wuje ko da waje an wani ya safu gusa kan nan ka zamani masari a sai da wani sallah ko su ga sai ne ga ganni su cu dai da ya ce wajibi ne amma wai ne da wuji kiya ji wajibi a in gayi wa gayi liman yamma da masalacin ya mutu ne salati ganewa ganin su maliyo kiya maliyo zan da kọ́wọ́ tó ń gádé mọ́síláṣí oṣù sínú sí kòránì sí kíọ̀ kòránì sínú ọmọ àlíyé ẹgbẹ́ ńdọ́ta ẹgbẹ́ nana mọ́sálẹ́tún ìlìmí yìí ní èdè kíọ̀ ẹ̀bá wọn zòrí àdáni gbọ́mọlá àbúládì mọ̀súrì gbígbígàn ètí ìdàgádé mọ́kà àdàgàmẹ̀dì náà kí ìtúnnù náà wà ní sálàjì mímú ká ìkọ́sùn wọn àjọ lábí ìmọ̀tò lè sálà rẹ́kàgbà táwọn ilé àní ìgbà àtúnlọ̀m ṣe jiná ṣe náà súnmọ́ mo bẹ́ sálà jiná sún ṣe náà súnmọ́ sálà jiná àmà àbúlábí ìmọ̀tò gámi tú ọ̀dọ́ oúnjẹ rẹ̀ sí ẹ̀nà rẹ̀. Múlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òun ti yàn, àmọ́ àkàn náà múlẹ̀ bẹ̀rẹ̀ òun ti yàn náà jú rẹ̀ tí fún láàrin ìgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà tẹ́nà bọ̀nà oúnjẹ àgbẹ̀ rẹ̀. Ṣẹ̀mí ó, ìgbàgbọ́n ni wọ́n ní tú. Eh? àìbáwọ́gá ìlàyé tí ara wọn ọ̀rá wọ́n kásòwò àjọ àjọ ọ̀ṣìdìmẹ̀lẹ̀mọ́ ìgbó mọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́sùrù mọ́ wẹ̀ àjẹ́ mọ́ tó dáa àjíjẹ́ ní ìlú náà kí na ba na lo ko ni kuma lo dede dede wadi kaza dede kaza har da karshe kin ga malama ajin amma mun ji in je da gan je ai ko surwa je ai da da da be da travel ni ni ni ni ni ku ni ni ti ai dai suna ni bin ga ki da diga do da diga da no in diga da ga da zo wani no sai na usman sai na usman yo sai da diga da ga da zo ko to wajin amma wani ga mutanen mu da ana na zabo wuce da ya bane wuje ne kuma kautar bayan nan ìlẹ́gbẹ́ gẹ́gì ìjọba tó wùsí ní wùsí náà ẹgbẹ́gbọ́ mẹ́ta ìyàwó nàìjíríà mẹ́rin ìyàwó wọ́n jìgá sí ìdìnà wọ́n súnmọ́ àjì àjìṣe ìgbà àti kásùrù yàrá aláàdé ìtìlá fùlàfà hàmì kó kó. kuntu amurga wa kadu wa rada anin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah daga ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu muwazabati ala almadmadati za a nabi sallallahu sallam ne wafe kwanci ne ganin da fiye wa jami kusu wal istinshaqu fi wudu'ihi yani be sai ya fi Allah shi annabi sallallahu sallam ma na lando na ne jinin wajen sai mutum ne ne ya fi wa dalla la ijabiha annama la'udu ala ijabihi ma ke lauzu ya yi fi yan gani da nufoci wajibi wani amur sa sallam ci ma a ne sa sallam ji foro da yanzu zuji ke kalula nusuncu a zanula ya yi fi kama shi hadisi asim ibn لقيت بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفجد الوضوء وقال والو لا جنجي معنى الولوف كده نندور هنا وقاعد يحدنا يعني لوجه وخلل بين الأصابع أما لا يقوى جولون كيو تكانيا وبنجنجو وبالغ في الاستنشاق ومقا ينولي يمراد وجي كيو وي وانجي وي دا وانجي إلا أن تكون صائما ده هو بيسي أظن وقع ابن أبي وقع أبي داود زيادة صحيحة وإذا توضعت فمضمض وما جاء لما رجوا يسلسل نعم. إلى الإمام أحمد الشافعي ابن أبي شيبة الطيالسي الإمام البخاري على أدب المفرد على أبو داود أسننهما الترمذي النسائي ابن ماجه الدارمي ابن الجارود المنتقى ابن خزيمة تجي اللودمة عند ابن حباني عند ابن المنذري الأوسط الطبراني الفاط الإمام الطبراني الكبير حتى آخر شيء قال له نقول أنت تيجا جديد نقول لك يا حديثي نشوف قال له ابن خزيمة نتفيد يا مغادي لما لا إلى أمر مؤكد نعرض بالعالمين sai ibn qayyim mun sai ga gan da ga mun ci ga maza bayani da hadisi shi malikiya shafi'iya hanbaliya maza bayan kuzaima da maza bayan safu ibn da maza bayan wucin maza bayani da hadisi ko ne maza baza naji sai eh, lami to a ji su ga maza bayan abuwa ne fa ya bane ra'ayi zan da ke su shi ga maza bayan abuwa ne fa ko dai ne ku if not classical scholars ne alu da su shi ke ji maza hadisi ne doro ina su da Allah wani hadisi alobi ko za a bi kai gaji dacewa zuwa shi da dalili na amina dalili dacewa na min dacewa na haci cin wuce malaga ake yi mutu ci man doro mini man da shi sai shi guya bayanin wata dalla imamu ahmad bi ayatul wudu'i ala ijabil madmadati wal istishaqi al imam madna na balima wala ayalu la ne kaman je za ku fiye sa da faksidu ja ku na juta ko gano musutu san da yi wajibi wa annahu ma min al-waji al-imam Ahmad na bali magani su suwan da yayi da mini kiwo mm-hmm. da mini fuska kala ba fi masail abdakin kin mun ga masail abda ibn Ahmad na bali wannan rakami e tuyi ko masail abda ibn ga man ga al-imam Ahmad ga man talaka al-wudu man talaka al-fard ma da wal istinshaka al-imam Ahmad na bani ga ga ga misu suwa wani da yayi fi yayi fi na ki idu salat maza ne ga sallah yadi ki kauli la yazo dilla ibn sukun latin da gan fagsidu wujakum ga dia shi na falfumu yusu wal anfu gani bi eye alaysa min al wadi al imam ahmad ya uji min fiska buda sai da ga wada ya koya ki wa don wa zai yi ba fiska kashi ko Thank you. haka zalika a cin ga fi taklilul asabi e zaga ajan laun lagulu don takani gwajin ginisho wajibun ko ga wuce wajibi na ijira an yi zahirin nafsul hadith mutaqaddim ya kiyan amina hadi waga umana ya ce hadith na gwagwani nan amunci lahashiya da tako zuwa min samma daga abun da gaci masu kun fala budda min da tabi huna dole wani yaji san ci abun nona a ci ga daga ne ga gugalari nan alama zakar nawo fi kitabina da tiye ne fiye littafi ne ga adurusul muhimma li nisa'il umma darasi na shi dai muhimmanci ya yi zage shi ya aluma a nufin sa sallan nan ga wuka dari ta su mutu ga min min an al madmadata wal istishaq wal sa wa taqlil al asabi min sunan al wudu'i ga wuka dari ta su mutu ga mi sun su ya fi da ya fi filoni ko wal istinsa da ya fi tiye wa taqlil al asabi dan gani be gwajin igwajin na shi. ga daga lidatin wuce ga min sunan wudu ga min sunna da labudan fa nahnu yima na'udu an zalika ga wuce nan gale na wuce biya ila al-qawli bil wujudi sai hafa daga ba wuce mu ya gane da mutane wajibi ga wajibi yo ba wuce ila al-haqqi fadila shi idza mulu shabudu tun da ni gaskiya tina ya kai falalu yo na waje wajibi ta kidan wajina wallahi al-muwaffiq wallahu al-muwaffiq Allah ga sunne da dacewa ne ale gan وقالوا إله المكين رب a ابن ni ma ba ji بعد سيدنا a ببعد ما تشي أتشي بتشي a تشي a بيري علاج لقد كادنا نعب عن جازعين ga gaskiya da nan amma ci ga ya tsayin amma wanda ga wali Allah ga bici cin da nan wace ga su su bayani ga bici na ga amma dai su ya taimaka la hunce wai ga yanzu wace gobe wa yi hujja ne da rujuti ga wuce ba sai ga muka kiya ji ta ruju ya ce kiyan matsala da ki ne na gide ya no ko ga ji rujuti ba wuce lawu ga ka sai ji rabiya matsala wuce ha ko ba kibo ko ga ta yi lanu ji dan mu ta wai lanu na jina amma wala ilalu ji ga ji ba ko bore ko sai ganci su kuma ga kiya to tuba ji da gani yau caji to haje ni a ga daga nan waje haje da ni na so ci masala wanci ba abu la san la shari da nan a kuma to tuba ne da ta ta ta da ta ta ila ali sadar dan ni shi alibana an usuli ne dan ni be ya kuma su kai ke masala ta yana da ya ci a maqalat al-islamiyyin ah, waqtilat al-musallin ba ni daga ya tiya kai da yaro da hadisi wa bayani a kida su ne ji shago wangi wato da hanto lita su kawo bayani jire wato tuba jire har da yanayi da mashi na lamutu a kida shara yi ba ga yabo na abu lasan lashar wa tuba jin maji ta ji lalai láàmì ìgbìyàn agájú lọ́wọ́ lónìí ṣùgbọ́n ìlú ojú yìí sun méjì ní àlùlá lórí lákàtí gbá àwọn náà yàgbé lọ kí ṣe aláwọ̀ tá aláyà ààrẹ tí sun méjì ní àlùlá wọn náà ní ṣe àjílé jẹ́nu ṣe ṣe aláàdúrà mani ya cin cina da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته